goma ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na shekarar 1439 daidai da daya eh safiyar lahadi ko safiyar lahadi goma ga watan muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na 1439 daidai da daya ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2017 wannan shine majalisi na sha ɗaya na karatun littafin ainihin wato alfiyatul iraqi wadda muke karanta muqaddima na tahqiqin malam uh, al-arabi al-arabi ad-da'iz al-firaqi zamu tashi inda yake mana maganganu akan uh, littattafai ko alfiyat waƙe waɗanda aka gina su akan alfiyar iraqi lamba ta biyu a shafi na hamsin da ɗaya inda ya ce alfiyatu siyuti wa ƙadin baral hafizu siyutiyu da alfiyatul iraqi hakika al'imamu siyuti ya tinkari littafin alfiyar iraqi shine ma'anar imbara ai ta'arrada lahu imbara na daga cikin af'alul muqaraba ne irin su ja'ala tafiqa wa akhadha da makamantansu to ya tinkari wannan alfiya ta iraqi fa nazama mudmanaha ya waƙe abin da ke cikinta maratan saniya kamar ya ɗauke ta ne ya maimaita waƙar ta hanyar caccanza tsare-tsarenta a bisa yadda shi yake ganin ya dace waza da alaiha ashiya ya yi wasu ƙare-ƙare kuma a ciki wa masa'ila da wasu mas'aloli na ilimi minan nukhba waɗanda ya ɗauko su daga littafin nukhbatul fikar wa sharhiha da sharhin nukhbatul fikar nuzhatun nazar kenan libni hajar waɗanda dukkaninsu guda biyu da nukhbatul fikar da kuma nuzhatun nazar da matini da sharhi dukansu na alimamu ibnu hajar ne rahimahullah fi alfiyatin sammaha nazm durari fi ilmi al-athar suyuti yayi wannan aikin a cikin wata dubunniya da ya kiraye ta da suna nazm uh, durar fi ilmi al-athar wa hadafa minha jullal amsila daukacin misalan da iraki yake bugawa na misalai in ya kawo mas'ala yakan ce misalin wannan misalin wannan mas'ala hadisi mursal misali zai ce kamar kaza kamar kaza in mun zo zamu ji ire-iren su a cikin mutum to duk suyuti ya goge waɗannan misalan a tashi alfiya wa ashabul aqwali kuma ya goge eh, malamai da shi eh, abin nan eh, abin nan iraki kewan cewa qala wani qala wani wani ga abin da yace to duk suyuti ya goge waɗannan wa ba'da ta'arifi da wasu ta'arifai definitions na wasu qawaid wa mimma qala fi muqaddimatiha ga abin da su yake fada muqaddima alfiya sai yake cewa wa hadhihi alfiyatun tahkid durar manzumatun damamtuha ilmal afar fa'ikatan alfiyatal iraqi fil jam'i wal ijazi wattisaqi wallahu yujzi sabigal ihsani li wa lahu wa imani yace wa hadhihi alfiyatun wannan dubun ne yace tahki durar tana hakaito maka zababbin abubuwa zababbin abubuwan da suke da muhimmanci manzumatan kuma waƙe ce bamantuha ilmal afa na cika ta da ilin matsalar hadis fa'iqatan alfiyatal iraq shi ce ta zarce alfiyar iraki wata ɗin kenan fil jam'i wajen tattara bayanai wal ijazi da takaitawa wattisaki da kyakkyawan zibi. wallahu yujzi sabiqal ihsan Allah eh, yajzi ke yujri sabiqal ihsan Allah shike gudanar da kyautatawa al ihsanin sa mai cikawa ina addu'a Allah ya sa mana ihsani ne da shi li walau gani suyuti walahu da shi iraki wali zawil imani da sauran mu'minai kaga yayi kama da magana ibnu malik da yake cewa astainullahi fil alfiya maqasidin nahwi biha mahwiya eh, menene yake cewa tuqarribul aqsa bi labzin mujizi wa tabsutul badla bi wa'adin munjizi ko sai ce wa taqtadi ridan bi ghairi suqdi fa'iqatan alfiyat ibn mudi haka yace shi ma ta wuce alfiyat ibn mudi sai yace wallahu wa huwa bi sabqin ha'izun tafdila amma shi ibnu tun da ya riga ni to ya samu falala mustawjibal sana'iyal jamila zaka ina mushi yabo mai kyau to shi iya nan sai kawai ya ce eh, eh, eh, abin nan shi dai kamar da shi ma ya yi addu'a wallahu yujzi bihi batin bahira wafira li walahu fi darajatil akhirah Allah ya saka mana da alkhairi da ni da ibnu in ji Ibn malik to haka dai malaman sukan yi ire-iren waɗannan ɗabi'a wa mithlu ma athna ala alfiyatihi fi muqaddimatiha kamar yadda kaji suyuti ya yaba ma wakarsa a muqaddima din nan lam yaghfal an yamdaha fi nihayatiha bai sake bai yi eh, ƙasa a gwiwa ba da ya zo a ƙarshe ma sai da sake yaba mata wa yusif tullaba bil itina'i biha yema ɗalibai wato jan kunne cewa yi musu wasiya lalle su kula da ita bal taqdimiha ala ghayriha yace kai su ma gabatar da ita akan watarta faƙala ya ce nazmun badi'ul wasfi sahlun hulu laisa bihi ta'aqqudun aw hashu fa'ana bihi bil hifzi wat tafhimi wa khussaha bil fadli wat taqdim yace nazmun waƙi ne wanda yake mai daɗi badi'ul wasfi mai kyakkyawar siffa Sahalun mai sauƙin fahimta Hulun mai daɗi a baka laisa bihi ta'aqqudun babu wani sarƙaƙiya Au, hashwun ko kuma zance wanda yake an cika shi yayi yawa fa'ana biha ina muku wasiya ku kula da littafin nan da wannan waƙen bil hibzi ai ƙoƙarin haddace ta wata fahimi da fahimtar da juna ita wa ha bil fadli kuma a keɓance ta da wata falala ta musamman wata ƙadimi da kuma gabatar ita kan sauran warag mazalika duk da wannan yawon da suyuti yi da wannan shelanta wanda yi ragma mazalika kullihi lam yanjah as-suyuti fi igra'i tullabi bi alfiyatihi wa himfiha suyuti bai ci nasara wajen rudar dalibai ya sa su akan tafarki kulawa da alfiyan nan da haddace ta ba walam yastati ikhtiraqa walam tastati ihtiraqa hilak ad-dars alfiyar bata samu halin ratsa makarantu ta samu shahara da yaɗuwa ba wa majalisar muzakara da kuma majalisai na karatu ba walam talqa min al-inayati wal ihtifali mithla alfiyat al-iraq bata samu muhimmantawa da bata kulawa irin yadda aka baiwa ta iraki din ba wayin kana kada ita na bi sharhiha jama'atu min al-ulama ko da yake an samu wasu malamai sun bada muhimmanci wajen sharhinta minhumun nadhimu nafsu kaman shi kashi suyuti din wala alla min ashharihim ash-shaykh mahfud bin abdullah at wata watakila daga cikin mafiya shaharan wanda suka mata sharhi akwai malam mahfud ibn abdullah ibn abdulmannan kenan at-tirmisi wani ba shafi'i ne babban malami wanda tufiya ba'da al-thaniya wal 50 wa 300 wa 1000 hijriya ya mutu bayan shekara ta 1352 kamar shekara 87 kenan da rasulullahi Allah ya gafarta mai to wannan malamin ya daga cikin wanda suka ba da muhimmanci da sharhinta a cikin tafin shi mai suna manhajir zawin nazar za gan ganshi mujalladi da haka babba wa qad kana min al jaiz an yatahawwala al ihtimam wa tattajih al anzar kulliyatan ila alfiyat as-sufi li jumlati asbab la takhfa yace abu ne mai yuwa da Allah ya kaddara a samu cewa duk al'amarin ya juya idanu su koma kan alfiyar iraki da siyuti kowa ya ba ta muhimmanci saboda wasu dalilai waɗanda ba sa koyuwa ga mutum saboda mene fal'adatu eh, eh, an yi athiran nasu aljadi da alalkali mutane sun al'adanci su dinga gabatar da sabon abu a kansu idan mutum yana da riguna eh, duk sanda yake so ya wani abu na burgewa sabo yake sakawa idan mutum yana da ainihin wato wasu abubuwa komai dai a cikin ɗabi'a mutane za ga suna muhimmantar da sabon zuwa a kan tsoho sabon abinci sabon gida sabon ɗaki sabuwar mata sabon abin yayi komai mutane suna son sabo saboda ɗabi'ar mutum ta kullum ya ga ya yi exploring wani sabon experience to da ya kamata tun da ta iraki tsohuwa ce ga ta siyuti sabuwa to da an yi yayinta amma allah ne bai kaddara haka ba. mislu ma waƙa li alfiyar ibn mu'ti ma'al khulasati ibn malik kamar yadda ya faru a wancan tafarki na nahwu ibn mu'ti alfiya samain da ba ma kowa ya santa ba sai ta dan maliku din al khulasa kaga ta zo a jinkiri daga alfiyar ibn mu'ti sai ta dauki dabi'ar rayuwa ta maye gurbin tsohuwar walakin alladhi hasala ala al aqs amma anan dangane da alfiyar iraki da ta eh, siyuti abin da ya faru shine aka san haka sai mutane suka suka fallarantar da suka muhimmantar da tsohuwar suka yi watsi da sabuwar falam yazalin nasu mutashabbifina bi alfiyati al-iraqi mutane ba su gushe ba suna masu ruku mutashabbif ay mutamassikina suna masu ruku da alfiyar iraqi khadi'ina fi majaliha suna nutsawa cikin fagagenta mutamassikina bi adbiyaliha suna rike da bindinta muta'alliqina bi shakhsiha wa mithaliha suna rike da malamin littafin da misalan da ta buga aka buga cikin littafin sai ya ce wal a'malu bin niyyati su dai ayyuka dama da niyya suke wallahu a'lamu bil khafiyati Allah ya fi sana abin da ke koyi me yasa Allah ya haka me yasa Allah ya kaddara haka wallahu a'lam tayu Allah ya yi wani eh, hikima ne irin tasa ko kuma ɗaya daga cikinsu niyyasa ta fi nagarta ko aikin shi Allah ya fi karɓa wallahu ala sai ta uku tul'atul alwari lil alawi wa min al mandumatil lati irtabatat bi alfiyatil iraqi ba'da alfiyatis suyuti mandumatu tul'atul anwari fi ilmi atharin nabiy al mukhtar akwai ta littafiya mai suna tul'atul anwar fi ilmi atharin nabiyil muhtar ta ainihin wato wani mutumin shankaba wannan ba magribi mai suna al-sheikh abdullahi ibn ibrahim al-alawi al-shankiti wanda ya rasu ta shekara 1230 kamar shekara 209 kenan yanzu wannan malamin kama bi talkhisiha min al-alfiya fi ma yazidu ala 300 baitin lamma ra'a al-himama da'ufat an hifdhiha ya yi ƙoƙarin yin summary ya yi average ne na alfiyar iraki a cikin baiti 300 da wani abu littafi ne ƙarami haka kamar girman bai a ko mulha bai wuce shafi talatin ba gaba ɗayansa in ka same shi ƙarami ne sosai haka ah, ya rere alfiyar iraki ne ya mai ta kamar ɗaya bisa uku ya ce saboda ya ga mutane sun zama makasalanta malalata baiti dubu ya musu yawa to bari a rairaye musu daidai lalacinsu sai mai da ita kamar baiti 300 da wani abu na fata mun gane wannan babban malami ne zama mutumin kasar shankitan shankata ne a nan kasar mai sunanta mauritania wa mimma a fi muqaddimatiha ba'ad alhamdala daga cikin abin da ya faɗa a cikin mukaddima bayan yabo da godiya da jinjina ga Allah ya ce wa ba'adu fallahu yu'inu man nawa nashran lima fi waqtihi tawa min kulli fannin tajtani hu muttaridan fi shar'ina anharu la siyama in kana dha ilmul athar idh dunahu yaqsuru fil fiqhi an-nadar wa ahluhu fihi lahum yara istilah mushtaritun murtabitun bihi an-najah نظم نظم فيه رجز العراقي مشيد البناء والمراقي لكنه تقاصرت عنه الهمم wal ajzu hashi ghairu hashimin bihi ala fa as'alu ilaha nazma mukhtasar yunasibu al maqama hala man khadar yace wa ba'd bayan haka fallahu yu'inu man nawa nashra lima fi waqtihi kadin qawa Allah yana taimakon mutumin da yake so ya yada abinda a zamanin da kake rayuwa ya na daidai ba a ganin shi ka dawo da shi ka sabunta shi min kulli fannin a cikin kowane ilimi zaka yaka Allah zai taimake ka tajtani thimaru za ka samu kuma alherin da ke cikin wannan ilimin kai tsaye fi shar'ina anharu wanda a cikin shari'ar mu akwai maganganu akan alfanun yada ilimi siya ma in kana za ilmul athar yace musamman ma wannan ilimin da kake so ka yada bayan an manta shi in ya zama ilimin hadisi id dunahu kusuru fil fiƙihin nazar domin in babu ilimin hadisi to fahimta ilimin fiƙihu za ta taƙaita fahimta fiƙihu na addini zai taƙaita. wa ahluhu fihi lahum yarasila malaman hadisi a cikin ilimin hadisi suna da ƙa'idojinsu, mushtaritun ƙa'idoji wanda suke sun sharɗanta su murtabitun bihin wanda kuma cin riba wannan ilimin tana rataye da sanin waɗannan ilmomin na musala ne ba za ka ci riba ilimin hadisi ka ci nasara a kan shi ba sai ka san musalahu shi nuzima fihi rajazul A akan wannan musalahu din ne kuma aka rera waƙan nan ta iraki mushayyidul bina'i wal maraki waƙar take da gini wanda aka mashi filasta wal maraki kuma aka yi ma binan din shi tarakun shi suma aka musu aka gyara su no sai da yadda abin yake faruwa yanzu ta anhu al-himam kokarin mutane ya gaza ya yi ƙasa wal ajzu ghairu hashimin bihi ab sannan kuma gajiyawa ba ta zama dalilin da za a ce a yi watsi da komai ba sai a san mafita fa as'alul ilaha nazma mukhtasar shine nake roƙon Allah ya bani dama na tsara wani takaitaccen waƙe yunasibul maqama khalin min kadar ya dace da wannan matsayin na malalata khalin min kadar amma kuma ya zama ya kubuta daga duk wani lalacewa ko ko karaya nan karewa baiti shine kadar sai ce wahiyar mandumatun jayyidatu sabk waƙe ne mai daɗin zibi jami'atun li muhimmatul mustalah tana ɗauke da muhimman abubuwa da ke cikin mustalar hadith wa qadin tasharat wa tadawala haqqullah ta yaɗu ɗalibai sun kikkewaya da ita wala ha iddatu shuruhin tana da sharhohi da yawa ka sharhi nazimi alladhi sammahu kamar yadda shi mai waƙan kuma ya sake zuwa ya mata sharhi ya same suna hudal abrar على طلأة الأنوار وقد طبع أنبقى والنشر وشره العلامة الفقيه الشيخ حسن بن محمد المشاط المكي أكون مالي متمك سمك شيخ حسن بن محمد المشاط وأن يرسل ذلك شكرا دولة دولة أكل تسعين دولة كما شكرا أربعين دولة المسمى سنة لتافن رفع الأستار أما حياة مخدرات طلأة الأنوار ya ce shi wannan an buga shi to bi a eh, ida ta taba'at maktabatin nahda al-arabiyya bi makka sanatan 87 ba'da al-mi'ati al-thalithati 10 hijra an buga shi a 1387 a kasar makka sai eh, nazar na uku shine mandumatul tariq ibn al-hajj al-fasi al-fasi wahiya mandumatun fi musalahi al-hadith li-shaykh al-qadi nan al-allamatu muhammad al-tariq بن حمدون بن الحاج السلمي الفاسي المتوفى سنة 73 بعد المئة الثانية عشر للهجرة وانا مالم يرسل إذا شكرا دبو سبعين دا كما شكرا دريد ستين دا شركنا babban malami ne mutumin kasar tunisiya yana da rubuce-rubuce da yawa mafiyansa har yanzu maktutat ne wadda kira annahu haza biha alfiyatus iraki an ba da labarin cewa yayi waƙe ne wanda take yin kafaɗa da kafaɗa da alfiyar iraki din walam yatawaffar ladayya min al-ma'lumati ghayr ma yace ba ni da wani bayani fiye da wannan dinan da na ambata iya abin da na sani kenan game da ita dan wannan magana ya kufo ta ne daga wani eh, index daga wani mu'jami gashi na kasar mu'jamul matbu'at al-maghribiyya lil qaituni shi ma abin da ya samu kenan kai a ciki ya kufo shi khamisan nabiyar al-fathu ar-rabbani lil hashim sai kuma al-fathu ar-rabbani na malam hashim wa min al-manzumat allati i'tamadat akhiran ala alfiyat iraqi manzumatul fath rabbani daga cikin rubuce-rubucen waki waɗanda suka dogara da alfiyar iraqi akwai al-fathur rabbani li shaykh al-allamah al-muhaddith abdul haq ibn abdul wahid al-hashim wani babban malami mutumin ƙasar indiya wanda ya zauna garin makka shine uh, abdul uh, haq بن عبد الواحد المتوفى سنة 94 بعد المئة الثالثة عشر kamar shekara 45 kenan yau da muke magana wannan 1394 uh, nan kusan shekara 45 da suka wuce allati jama'a fiha baina alfiyatul iraqi wannan malami Allah ya gafarta mishi yayi kokari a ciki ya hada a wuri guda ya tace alfiyar iraqi wa alfiyatus suyuti da tasyuti wa manzumatul qasb sukkar lis-sanani san'ani mai subulu salam yana da manzumatu qasbu sukkar ita ma a mustala to sai ya haɗa su gaba ɗaya ya rairaye su ya mai da su littafi ɗaya kuma qama bi sharhiha fi kitabin sammahu yayi mata sharhi kuma a littafi da ya sa mai suna zafurul amani wala zala an wa sharhu makhtutan fi maktabati abihi abi rahimahumullah eh maktabati ibnihi go abi a maktabar ɗansa abu turab Allah ya gafarta musu gaba ɗaya wannan babban malami ne kamar na fara ba indiya ne amma ya zo na kasar makka ya rayu da malamai ma daga cikin waɗanda aka sani yanzu irin su hamadu al'asari da makamantansu a garin makka allah ya musu gaba da a shi wani kwata-kwata ba ma zamanin su ne ba ibn hajj mai wannan madakal ba shi wani ibn hajj mai madakal mutumin kasar misira ne wannan kuma mutumin ne suna ne kawai sai ce al’iraƙi waman bumatu bayan da ya gama magana a kan littattafan da aka gina su a kan alfiyar iraƙi yanzu kuma zai magana a kan shi kan iraƙin da kuma bayani a kan wasu waƙe da yake da su banda ita alfiyar nan ta hadisi la'allar da ya arifin al-hafiz al-iraqi wa mashtahara bihi min ilmi al-hadis wa takhrij wal mustalah ya izu alaihi an naqula bi anna al-iraqi nazimun mahim wanda ya san iraki a matsayin malamin hadisi malamin takhriji malamin mustalah wanda aikin da ya shagaltar da shi kenan a duniyar iliminsa zai maka wahala za ka ji nauyin magana da ka ce maka iraki kuma mawaki ne kwararre wa rajizun mutkinun mawaki ne da yake rubuta waka akan kan baharun rajas wanda yake ya kware alil ka'abi fi na wanda yake ya kai matuƙa yana da dunduniya mai tudu a cikin waƙensa ma'ana a ɗabi'ar mutane idan aka san wane ya shahara da abu kaza sai a yi mamaki kuma an ji ya iya wani abu daban ka je asibiti ka ga likita sai kuma ka zo aka zo sallar tahajjud da azumi ko ka ga shine liman sai ya ta mamaki ya ce dama wannan kuma ya iya qur'ani haka kwanaki da aka san dan sanda yana tafsiri aka ta yaya ta wannan labarin cewa dan sanda kuma da tafsiri kamar shi ba musulmi bane ko <laughs> kafin ya zama dan sanda ya sai da zama musulmi ala kuma ya zama dadi amma ɗabi'an mutane ne suna tsammanin in ka san abu kaza kawai to a nan aka san ka a san mutum a san cinikinsa ko in kai ɗan kasuwa ne kawai ɗan kasuwa in kai malamin makaranta ne malamin makaranta ɗan boko kawai ɗan boko to aka ji ka haura wani babi daban sai a yi ta mamaki to haka ko da ilimin ba iraki malamin hadisi ba za a tsammanci waka daga gare shi ba amma kuma da gaske ne mawaki ne kuma ƙwararren mawaki haka ibnu hajar kuma malamai da dama da Allah yake musu ire-iren waɗannan baiwa a wurare daban-daban lam yattazir fihi bi ghillati bai ba a samu kamfa a cikin wato waƙensa ba akwai yabanya sosai walam yarithu an kilali kuma ba gada yayi ba lugatuhu azba harshen shi na wake mai daɗi wa uslubuhu sahl sanan shi kuma mai saukin fahimta wa alaihi mashatun min talawati shi'r zaka ji a cikin salon nashi akwai wani wato abin nan da zaka ji alamar daɗin waka wa nafhatun min badi bayan da ƙanshin fasaha mai ban mamaki wa huwa fi tabaqati al-ulya min ashabi al-anzam wal artuzat al-imam al-iraqi yana cikin martaba ta sama ta mawaka waɗanda suke da zube abin nan waƙe da rajazu wa huwa wa in lam yakun fi muqaddimatihim fala yaqsuru dunahu ko da ba a ce shine na gaba gaba ɗaya ba to dai baya fita daga sahun yan gaba gaba wa fi haƙiƙa a aqalla ma yi fi ce tsakani da Allah wannan shine mafi saukin abin da za a faɗa game da Iraki faqad kana tawilan nafas fihi wal ba ya kasance yana da zurfin numfashi da kuma ƙarfin ƙwanduwa a waƙe din qawiyyaz zira hannunsa ya yi ƙwari. wa hasbuka bi rajulin yanzu mu ma ƙaribu khamsata alf bait fi funun mukhtalifa ya dai ishe ka kasancewa iraki yana da baiti sama da dubu biyar akan fannoni daban-daban na waka wa hadha al-adad la yakadu yajtami'u li kibari al-udaba'i wal mutafarrigin lil adad wa shi'r baiti dubu biyar ko wanda yake kawai aikin shi kenan waka da adabi ba kowa ne za a ce ya iya samun collection na baiti dubu biyar ba wal munsarifi liddarbi wal ajaz was sadr da wanda suka kawai takaitu akan aiki da addarb wal was sadr wannan wasu terminologies ne na arudi maka ce addarb shine taf'ila wanda take eh, ta karshe a gun abin na baiti al ajiz was sadr sune layukan guda biyu na karshe shine ajaz na farko shine sadr to a cikin ajaz din kuma akwai taf'ila gunduwa ko gaba ta karshe to ita ce ake cewa abin nan abdar na bainal jayidi ah, wannan hari bainal jidi wannan hari waɗanda suke zama sun shagaltu tsakankanin ƙirjinsu da wuyarsu ba abinda suka sani sai waka wa anna bi hadal qadr li rajulin Iraki iraqi afna shababahu fi talab wa to ina za a ce mutum irin iraki wanda ya cinye rayuwarsa ƙuruciyarsa wajen neman ilimi da tara hadisai war da tafiye-tafiye wasama, da sauraron hadisai ta yayi tara waɗannan waƙoƙin ba'da zai da ba'da ka fi tasnif wa takhrij sannan bayan ya gama yawon shi kuma ya haɗa karatun yazo ya zauna zaman rubuce-rubuce da fidda hadisai wa tadris da karanta da ɗalibai, wal imla da yin shiftar hadisai mun ji a baya ya fi shekara arba'in, yana imla'i na hadisi kuma ya kharraja ɗalibai ya yi rubuce-rubuce ga sunan kala daban-daban to sai kai ta mamakin da yaushe ya samu hali ya waɗannan wake-wake kuma a haza fa'iza bukira ashabul mandumati wa ma nazamu wa mallaku urjuza mi'ati baitin wal mi'atayn wa thalathmi'a ya'ti al-hafiz al-iraqi wa bayna yadayhi arba'a alfiyatin wa ziyada wa hiya kattali yace duk sanda za a ambaci masu rajazu a ce wani ai yayi baiti 30 wani yayi 100 wani 150 wani 200 da makamantansu kalla ku ga misali irin irin hariri malami ne na adab da nahwu da loga abin da ya tafarrugi kenan amma sa na mulhabi wuce baiti 300 da wani abu ire-iren su kalli bai kuni ji ai waƙen da yi siyuti din shi ma yayi wannan kuma yayi uqudul jamal duk da haka ba su kai baiti 2500 ba kamar ibnu hajarin bai ma samu halin yin waƙe-waƙe ba kamar ibn qayyim yayi waka nuniya yayi kaza yayi kaza amma dukan ka baitocin nasu sai kaga ba za su kai ba kowa ne yake samun a ce yayi baiti biyar tare da kuma cewa ba wannan ce harkar shi da yasa gaba ba wannan yana yin shi ne kamar wani dan nafila haka wani dan hobi wani dan abu da yake danyi na na dan armashi haka to shi ko sai aka samu yana da dubunniya kala hudu akalla kowace dubunniya ce sannan kuma da wasu wake wake ƙari akan ka. daga ciki na farko akwai alfiyatu gharibul qur'an al-imam al-iraqi yana da waƙe da yayi dubunniya akan gharibul qur'an wa hiya alfiyatu al-gharib ikhtisara walaha iddatu nusakh khatiyya alfiya ce ta garibul qur'an fassara kalmomin al-qur'ani masu wahala fahimta wadda tana nan rubutun hannu ce wahidatun fi daril kutub al-misriya musawwara fi al al-islamiyya bi raqam akwai wadda take rubutun hannu a maktaba ta A'a kutub kutubin misriya wanda jami'ar islamiyya ta madina sun yi photocopy din wannan copy din suna da shi ga lambar nan 2281 wani sukatul ukhra musawwara da wani copy din ma kuma da yake da number ta 442 wa matla'uha a farkon ta iraki yana cewa alhamdulillahi atammal hamdi ala ayadin azumat min addi wa ba'du fal abdu nawa an yanzima غريب ألفاظ القرآن عظما لكنه ما اعتبر الثوانية وما أتى من الحروف تالية فاخترت ترتيبا على الحروف والثاني والثالث في التأليف وربما زدت لحاجة دعت مميزا بقلت غالبا أتت وأذكر الحرف بنفس المنذر وربما أشرت إن لم يسلم yace alhamdulillahi atammal hamdi godiya ga Allah cikakkiyar godiya ala yari akan ni'imomin Allah azumat an addi wanda sun fi karfin a kirge su wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsu wa ba'du yace bayan haka fal abdu wannan bawa wato iraki kenan nawa yayi nufin an yanzima ya waƙe gariba alfazul qur'ani ya waƙe garibul alfaz na alqur'ani azuma wanda yake qur'ani ya girmama lakinnahu ma'atabarar thawaniya sai dai a wajen wato waƙen ba zai kula da tsawani ba wato maimai kowane lafazi zai kawo shi ne su ɗaya wa ma'ata mina da hurufi taliya ba zai kuma kula da abin da ya zo daga cikin harufa ya biyo bayan wancan ɗin ba fahtartu tartiban alal hurufi na zaɓi na jeranta su bisa jeren giya alif ba ya zai kawo su zai kawo su ne kamar dictionary A to Z الثاني والثالثة a التعريف zan kawo kalmar da ta fara da harafi na farko sai kuma na kalli harafi na biyu da harafi na uku ma'ana a cikin kowane harafin sai ya kalla sai ya kawo masu alif alif alif alif sannan ya alif alif ba sannan ya alif alif ta haka haka kuma alif ba alif alif ba ba alif ba ta kuma gane haka ake jeransa sai an jeranta su da wannan logical sequence din kamar yadda yake a dictionaries yace to da haka zai kawo su da haka in kana nema ga yadda zaka yi sannan yace wa rubbama zittu li hajatin dat wani lokaci zan kara ma saboda wata bukata na kara wata fassara mumayyizan bi qultu in zan kara fassara ta zan ce qultu ghaliban atat za zo a wurare dama wa azkuru al-harfa bi nafsi al-munzil munzil zan ambaci harafin da nassin yadda ya sauka a cikin alkur'ani sawa'un ya koma fi'ili ko wani eh, mushtaq zan ambaci cewa kalma kaza nake fasarawa ma'ana ko da zai kalma zai sa kalma abin nan zai fasara maka kalma misali kamar a ce falan mastai asu kaga daga ya isa ne ko zai kawo ta a ya isa sannan kuma sai ambata maka cewa wannan fassarar istai asali kuma gane haka yi ya ce wa a shartu illam yashu idan wata kalmar ta ƙi hawa kan ma'auni saboda yanayin ma'auni ce zan yi ishara ya kan yi ishara da sura ko da aya ko da ƙisa ko da ainihin sababin nuzul da makamantansu kamar yadda yake a cikin wannan alfiya tashi ta matsala ko ishara da wani dai abu da zai kusantar da kai kamar ya ce ayatu shadara ko qissatul hudaybiya ko ko ko wani abu makamancin haka da sauransu in ka karanta za ka ga irin wannan isharorin da dama waƙa ce mai daɗi kwarai daga sai kuma tana nuni zuwa ga kwarewar iraki a ilmomi kala daban-daban Allah ya gafarta mishi ta dabbar ƙaunar tsaya ka kalli maganar shi dake cewa wa a ashartu walahi wa an ta takara al'alfiya to idan kana cikin karanta alfiyar kuma sai ka tsinkayi annal iraki kad ya an-nazmu ahyana waƙe yana tirsasa mashi a wani lokaci fala wa an ya'tiya bin nassi kama huwa bai iya kawo zancen yadda yake fa ya amadu ilal isharatin lati tuaddi al-gharad daka sai yayi amfani da ishara wacce ke biyan bukatarsa fa idza kana hadithan fa huwa yu'tika at-taraf idan hadisi ne sai kawo maka taraful hadis din aw al muhimma min ko ya kawo maka wata jumla mai muhimmanci a cikin hadisin kamar yadda yake a cikin alfiyatul mustala din kenan aw yadhkuru rawihi al-mushtahir bi mushtahir bi ko ya ambaci mai riwayar da ya shahara da shi zai ce maka kissatu abin nan misali hadisul ifki kaga ya faɗa maka sunan hadisi ko ya ce hadisu innamal a'malu ya faɗa maka tsaraf ko ya ce hadisu fulanin fi kaza kamar da zan ya ce misali hadisu malik ibn al-huwairith fi sala kaga hadisi ne shararre ko hadisu wa'il ibn hujr fil qabd yana irin waɗannan wa haka wa idza kana ismul jumla fa ismu shakhsi. idan sunan mutum ne fa huwa yushiru ilayhi bi kunyati sai fada alkunya yace abu isa ko abu abdullah ko kaza kaza ko abul bistam aw nisbati ko nasba yake ji yace al-ju'fi bukhari kenan ko yace abun nan an-naisaburi muslim kenan aw sifatan ko ya ambata maka siffarsa kaji yace al-hibru ko wani abu makamancin aw yatrukuhu jumla wala turku jumla kai baya bare shi gaba daya wa hadhihi niza aliya fi nadm al-iraqi tunbi'u an sina'atin muhakkama wa ma'rifatin wasi'a wannan wani abin nan distinction ne wani abu ne da ya bambance waƙe-waƙen iraqi da sauran mutane wanda yake nuni zuwa ga kwarewa a wajen aikin nan da kuma ilimi mai faɗi wa qala fi akhiriha a ƙarshen ta yana cewa nazamtuha fi safarin li makka bad'an wa audan ma'a shughlil fikra kammaltu wa kamulat inda suwaisi a'ida min safari li fadli rabbi hamida musalliyan ala nabiyyir rahma fa huwa shafi'i wa huwa li wasilati yace nazamtuha fi safarin li makkati nayi wannan waken a hanya ta tafiya kasan makka bad'an wa audan tafiya da dawowa ma'a shugulin fikrati tare da cewa hankali na baya kan da ina da wasu abubuwan da ke tunani amma zan samu lokacin an zauna da dan kara da sauransu haka malamai suke zama da suka sauka mun karanta a nan aka ce malam fairuzu abadi dan kasuwa ne yana yawo da karafka kayan kasuwanci abin nan kago guda amma a ciki ba a rasa raƙumi sha biyar kayan tafi kawai suke dauke da shi idan aka sauka kuma ta banan sai ya karance su din da garin da aka je kafin a gama kasuwancin sati biyu uku zai karance su gaba ɗaya sai sai da su sai ya sayo su ya sai waɗannan da ya gama karantawa ya gama exhausted ɗinsu ko sai ya sai da su kai a nan ya yi gwanjansu sai ya sayo su kuma ya loda din da ya sauka sai ya ƙara karantawa firuz abadi wannan mai sharhin kamus to haka malamai suke wannan eh, bin nan mai sunan shi shi kuma eh, khadibul bagadadi an ce cikin kasuwa ma yake tafiya da littafi har yana karo da mutane yana karanta littafi ibnu eh, ibnu abi hatim shi kuma baban shi yana toilet ba abu hatim bin razi yana tsaya kofa yana ce mishi haddasa kun fulanun kala haddasa na fulanun da gaskin bayi yana gyara mishi yana wanka ko yana fusa ba zai kyale shi <coughs> haka suke istiklalin da zaman mu ne zaka ga mutum ya ce wallahi da abin da nake bari kawai zana nan rage lokaci ina ruwan yan asara kenan mu yan karshen duniya Allah Allah gafarta mana wa kamulat inda suwais a'ila yace ta an gama ta ne a wajen as-suwais qanatu suwais kenan wani gari ne dake bakin abin nan kogin bahar abin da mutawassit a misra shi ya raba misra da kasashen turawa din nan suwais hayin sunan garin kenan akwai shahararriyar madatsar ruwa suwais canal wanda aka dinga rigima tsakanin kasar misra da isra'ila din nan akanta gari ne yanzu jihar ne suwais ake ce mishi seaport ne sanannen gari kamar da kaga lagos ko port to ya ce a nan ya gama wannan waken sun dawo a jirgin ruwa kenan ta yi min safari lifadli rabbi hamida a hanya ta ta dawowa a suwais na gama wannan waken ina godiya ga falala allah ubangijina musalliyan ala nabiyyar rahama ina salati ga annabin rahama muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa huwa shafi'i shine nake sa ran ya cece ni wa huwa li wasilati kuma shine wasilata shine tsanina Allah ka samu karkashin ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad tubi'at qadiman ma at-taysiri fi ulum at-tafsiri lid-dirini fil qahira akwai wani littafi at-taysir fi ulum at-tafsir na al-imam ad-dirini an buga su a tare a ƙasa al-qahira a 1893 kamar shekara 124 kenan da suka wuce da buga shi fi 67 wa mi'ati safa an buga ta a cikin shafi 167 gashi na ƙasa yake cewa tubi a qaba'atun ukhra bil matba'atil bahiyya fil qahira ita ma dai a wannan shekara ta 1894 da ta eh, shekara ɗaya kenan bayan wancan wafi fi matba'atil bad al bad al halab bi hamish tafsir al qur'an al azim an buga ta kuma a ƙasan tafsirin suyuti a maktabatul babi al ita kuma wannan a 1926 kenan Eh, ya ce ka duba mu'jamul matabu'at sai eh, waƙe ta biyu ta alfiya ta iraki ita ce at-tafsira wa tadhkira ita ce wannan da ake magana ke au alfiyatul eh, hadith wa qad taqaddama al-kalamu anha sai ta uku mai suna najmul wahaj fi nazmil minhaj akwai littafin al-minhaj minhajul wusuli ila ilmil usuli na abin nan abdullahi ibn umar al-baydawi mai tafsirin baydawi ga tafsirin shi na anas wani tafsiri daga cikin tafsirai masu kima kwarai a cikin ilmi to ya yi littafi mai suna minhajul wusuli ila ilmi al-usul mujalladi ɗaya ne haka kama girmar sani salihin kama shafi 350 kuma kamar haka akwai shi a makatabar nan wajen kala biyar ina jin ba na manta littafi ne na usulul fiqh malami ne ba shafi'i alƙali babban malami mutumin ƙasar. Ah, abin nan za a ce kenan yanzu iraki shiraz amma ya zauna kasar ah, ah, darul baida darul baida yanzu tana kasar tunisia kenan shi sa yake ci mashi albaidawi yana da tafsiri kamar yadda na ambata babban tafsiri wajen mujalladi takwas malami ne kwararre to wannan littafin nashi na usulul fiqh shine a iraki mai da shi waka kaga yana da waka a musalul hadis kenan yana da shi a ulumul qur'an garibul qur'an gashi nan kuma yana da wata a wannan fagen na ainihin usulul fiqi to kuma zamu ji wata kuma akan sira alfitus sira wannan malami yayi aiki Allah Allah ya gafarta mishi sunan wannan malamin Abdullahi ibn Umar al-Baydawi Abdullahi ibn Umar al-Baydawi al-Shafi'i al-mutawaffa sanata 85 ba'da al-mi'ati as-sadisa ya rasu a cikin karni na bakwai kenan shekara ta 685 kamar shekara 754 kenan yanzu وتقع هذه المنظومة في سبع وثلاثين وثلاثمائة وألف بيت بيت دبو لري أكد بيت ستين دبقى سنن تفسير بيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل أما أنبتش مش التفسير البيضاوي وقال ابن فهد ابن فهد الميلتاف أبنى كنام زي الطبقات يتي وله نكت عليه bayyana fiha hikmata mukhalafatihi li ibaratil minhaj bayan waƙen kuma yayi nukat yayi wasu ɗan ta'alikati masu ban sha'awa a cikin ta'alikat ɗin ya bayyana dalilin da yasa ya saba wa wasu maganganu na me na shi bai dawo din inda ya saba bai dawo a wajen wani istilahi ko wajen wata qadiyya to sai ya bayyana wat tanbih ala daqa'iq dhalika ya kuma tambihi akan abin da ke cikin haka na hikimomi balaga fihi ila athna'i albabin khamis fi nasikh wal a cikin wannan ta'liqat din iraki ya kai babi na biyar game da annasikh wal littafin ana kimanta shi ne shi minhajul usul din saboda shi bai dawo ya haɗa littafai ne wajen guda takwas na malaman ah, usul fiqi ya rere su aure da su al-mahsul da wanene da sauransu ya harhaɗa su ya rere su sai mai da su littafi guda shi kuma eh, iraki da ya zo da ya gama yin waken sai zama akwai bambanci dukkaninsu awa ne kuma akwai bambanci shi wannan kaga malamin hadisi da aka dole za a samu wani abu zai bambanta da sauran yadda wancan yake akwai wasu terminologies da suke bambanta kamar yadda wani zai ce misali wajibi wani kuma ya ce sunna mu'akkada wani ya ce kaza ire-iren waɗannan to shine sai zo yayi kuma sharhi gajere yana bayani akan ire-iren waɗannan bambance-bambance amma bai gama shi ya rasu ya tsaya akan annasik wal mansub wa qarshara hadha an-nazma kamilan ibnuhu al-hafiz waliyuddin waliyuddin al-iraqi dan gidan zainuddin iraqi yayi sharhin gaba ɗaya wannan waƙen malam ya ci gaba da cewa ah, rabi'an na hudu nazmu durari as-sunniyya fi nazmi siyar az-zakiyya wato wannan ita ce alfiyatu sira kenan wahi alfiyatun fi nazmi sirar nabawiyya ash-sharifa yayi ta ne dan yin dan waƙe tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya qulu fi matla'iha yana cewa a farkonta ya qulu raji man ilayhi al-mahram abdurrahim ibn al-husayn al-mudhnib ahmadu rabbi bi atammi al-hamdi wa salati was-salami uhdi ila nabiyhi wa arjullaha fi nujhin آه، في نجه ما سألته شفاه في نظم سيرة النبي الأمجد ألفية حاوية للمقصد وليعلم وليعلم وليعلم الطالب أن السير تجمع ما صح وما قد أنكر والقصد ذكر ما أتى أهل السير به وفي إسناده لم يعتبر فإن يكن قد صح غير ما ذكر ذكرت ما قد صح منه واستطر zaka ji waƙe yana tafiya ma da kasan ana ana buga ana buga abin nan eh, mai sunan shi eh, keyboard na waƙe ba wani gargada ya ƙulu raji man ilaihi mahram ya yace mai neman abdurrahim dan husaini mai zunubin nan wanda yake neman mafaka a wurin Allah yana cewa ahmadu rabbi ina gode wa Allah bi atammil hamdi da godiya mafi cika walis salati was salami kuma ina mika kyautar salati da sallama ila nabi ila nabi ga manzansa wa arjullah ina fatan Allah ya bani fi nujhi ma sa'altuhu shifa ina fata Allah ya bani nasara akan abin da na bude baki na roki Allah ya bani na mene fi nazmi siratin nabi al-amjad na roki Allah ya bani dama na rera waƙen tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alfiyatan na roƙi Allah ya bani dama na rera dubunniya hawiyatan lil maqsid wanda ta dauki duk abin da nake bukata duk manufata wal ya alama talib barka ji irin maganganun malama hadisi yace to amma dalibi mai karatu ya sani tun farko zai ji abin ba irin yadda ya saba ji ba annas siyara cewa ita sira tajma'u ma sahha wa ma qad unkiya akwai sahihi akwai abin da malamai sun yi musu shi karka ji ina ambata abuwa ka dauka na yadda da su ina sani wal qasdu dhikru ma ata ahadu siyar manufa na ambaci abinda malaman tarihi suka kawo bihi suka faɗe shi wa fi isnadihi lam ba bana kulawa da ingancin isnadin ba da damuwa ta ba fa in yakun qad sahha ghayru ma dhikr zakartu idan abinda suka faɗa su malaman tarihi ya zama akasin haka ne ya inganta to zai yi halin na malaman hadisi ce zan ambaci me ya inganta zakartu ma qad sahha minhu wastutir zan ambaci cewa to amma fa wannan bai inganta ba ga abin da ya inganta da su malaman sira ga abin da suka faɗa a cikin sirarsu misali game da duk wata gaba ta tarihin manzo sallallahu alaihi wasallam zaka samu maganganu da dama da basu inganta ba tun daga kan haihuwarsa renansa zuwan mala'iku din nan girman shi balagarsa mutuwan sa fara da awarsa isra'i da mi'raji hijira yaƙe-yaƙen shi har zuwa rasuwarsa babu wata gaba da zaka je wanda ba zaka ji wata kissa shahararriya a gari kowa yana faɗanta yana kafa jaita amma kuma ba ta da isnadi tabbatacce kaje ka duba littafin malam allush gashi nan ma sha'a wa lam yasihha fi sir abinda ya gama gari amma kuma bai inganta ba a cikin sira littafi ne juz'i guda haka zaka yi samun shi koda akan internet zaka sha mamaki Ka ga cewa mafi yawan magangan da ake faɗa ba su inganta ba kuma zai kawo maka daga malamai irin su iraki din nan irin su ibn hajar irin su ainihin al albani irin su ah, abin da ibn eh, al-qayyim da makamantansu malaman sira dai wanda suke sanannu malaman tarihi malaman hadisi zai kawo maka cewa sarrafa ta hadisan amma kuma labari ne ya baza gari ana faɗin shi ko ina a wuraren maulidi ne a wuraren karantarwa ne a cikin littattafai ne wanda a haka kira su ma da suna sahihai balantana kuma wanda ba ta ce ba wallahu musta'a to dama shi tarihi kamar da suke cewa wato haka yake ana da saukin karɓar wani abu a cikin shi wanda bai tabbata tabbatuwa irin ta hadisi duk abin da ba kafa shari'a za a yi da shi ba to babu laifi ana iya karɓa ko da bai yi wannan ingancin na keke da keke ba amma za a yi bayani akan cewa to ga fa iyakas kamar yadda ka san yanzu labaran da 'yan jarida suke rotuwa jama'a ai ba dukansu ne ingantattu ba yana daga cikin ƙauyancin da muke fama da shi tunanin cewa duk abin da aka faɗa a bbc ko aka rubuta a daily trust ko ka gani a al to kawai ingantacce ne kamar wahayi mafi yawansu akwai zuke ta malle akwai editing akwai rage akwai ƙari akwai interest na siyasar rayuwa ko tattali ko siyasar abinda suke karewa na manufarsu inda za ka gana haka ran da waƙi a ta faru da kai za su ba da labari in za ka bambanci, sai ka gaba yadda kasanta suke ba da labari so haka duk irin labarai suke na nasira sai an tantance sai an ainihin tace su malam ya ce wa akhiruha ƙarshenta sai a iraki ke cewa salla alaihi rabbuna wa sallama wa sahibaihi nu'ima wa un'ima humaddaji'ani min al-aqmari qad jawara fil lahdi jari thumma ala Usmana ma aliyin min sa'iril ashabi wal ashabi wal yace salla alaihi rabbuna wa sallama Allah ubangiji ya salati ga annabinmu ya mai wa sahibaihi da abokan shi din nan guda biyu nu'ima wa un'ima dalla da su kuma dalla da su abubakar da umar kenan suna cikin daɗi kuma Allah ya musu falala humabbaji ani min al-aqmari sune masu kwance su biyu din nan daga cikin sauran taurari sauran sahabbai su kada suka samu falalar kwanciya tare da shi qad jawara fil lahdi khayra jari suna makwabtaka da mafi alherin makwabta a cikin kabarinsu a ce har a wajen kwanciya ka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akabari ya kamo ri wannan ko dan shi a yaki ko ya so ba yadda iya sai dai ya mutu kawai dan bakin ciki kul mutu bi ghaibikum sun yi attempt fiye da sau daya fiye da sau 50 ma wata kila tun ba yau fiye da shekara ɗari 600 da suka wuce jama'a yan shiya suke attempting ya za a yi su yi distorting rayuwa ko makwancin waɗannan bayan Allah guda uku sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam abubakarin da umar wani lokaci sai a tamtin wai za su zo su sace gawa manzo Allah sai islam wani lokaci sai a tamtin wai za su zo su cire kaburburan Abakar da Umar daga wajen su kai su wani waje su rufe dan wai su a nasa hauka wai bai cancanci a ce waɗannan mutanen guda biyu suna kwanci tare da manzo Allah sai islam wai aballahu illa an yutimma nurahu walau karihal rafida ko shi asiri kuma da zai baka takaici shine sayyidina ali fa shi aka yi janaiza waɗannan mutane aka rufe su a wajen ya ga yana shi ba kyamar su yake ba kenan da shi aka yi janaiza su da shi aka rufe su a wajen da sa da komai hasali ma jinin shi ne aka so a rufe aka samu wasu wanda ba su kyauta ba sarakuna saboda bambancin siyasa suka suka hana a rufe hasan dan Aliyu a wajen hasan dan Aliyu ya rasu ya roƙa ya ba wasu cewa a rufe shi a wajen amma sun Marwan dan hakan suka hana saboda bambancin siyasa kawai wanda wannan mugun alkaba'i ne masu kyauta da sun bari an rufe jika kamar za a alaihi wasallam waje tunda akwai sauran waje dama ya ce to idan sun ki kar a yi fitina duk da haka aka so a yi fitina so sai ne suka je suka ɗibo makamai ya gayyato mutane wajen hamsin daga cikin alubaiti suka ce wallahi sai a rufe a wajen Abu da rashi ne yana dattijo ya ba su ya ce, ba ya ce kada a yi fitina ba ku bi yasa a je a rufe shi a bukiya wannan ba zai rage mishi falala ba Allah shi kyauta rigingimu ne na rayuwa jama'a ba ka rasa su a kowane zamani amma kullum abin da muke cewa shine mutane su iya manajin rigingimu wannan shine da ake gane masu hankali daga marasa hankali malamai daga jahilai masu ikhlasi daga wanda suke da son zuciya masu yan afasa kowa ya rasa da kuma dattawa sayyidina abdullahi dan mas'ud akwai kisa tana cikin bukhari asalinta da kuma riwaya tabbatacciya a cikin sunan sunan tirmidhi ka karanta tarihinsa a cikin siro alamin nubala mujalladi na farko lokacin da sayyidina usmani ya zo ya nada kwamitin gyaran alqur'ani da aka yi editin alqur'ani na Musa musamman Usmani aka ba wani ne shugaban kwamitin Zaidu dan Thabit ko sayyidina Abdullahi dan Mas'ud ya ji takaicin wannan abu karanta yana cikin Bukhari yana kasar Kufa da ya ji labari sai yake ce ɗaliban shi ya ce dan Allah ku duba ku ga wai ni Abdullahi dan Mas'ud ina raye a ɗauki aikin gyaran ƙur'ani a ba wani yaro wanda muna zaune a gaban manzan Allah muna kantin ƙwar'ani su kuma suna wasan ƙasa yara babu kowane a wata riwaya cewa ma yana na iya ƙwar'ani a makka yana jikin wa huwa fi sulbi abihil kafir yace yana jikin uban shi ma wanda bai musunta ba lokaci kaga ya ji haushi ya ji takaici sai ce ɗaliban shi da aka ce kowa ya kawo shi ce kada ku bayar kowa ya ɓoye shi ita ya Allah ranar kiyama ya ce wa man ya a tibi magalla? gara ku ji da na lahira kanku ba su yaki ba ku mutum goyon baya zuhuri ya ce an bani labarin cewa sahabbai sun ji takaicin abin da ya kuma sun mishi fada daga baya kuma ya gane gaskiya ne dan adanci ya ja shi ya ji gosai na Usman ya bashi hakuri ce gaskiya ya gane bai kyauta ba zabi da zo irin ta'aliqat ɗin shi da yake sai ce abin da ya faru shi shi sayyidina usman ya lura da abubuwa guda biyu wajen zaben wa zai ba wannan aiki shi Abdullahi dan Mas'ud duk da yake ƙwararren masanin Qur'ani ne manzo Allah ya ce ma in zaka koyi Qur'ani ka koya da karatun sa ku to shi ƙwararre ne a wajen adai wajen karantawa yanzu kuma ana neman ƙwararre ne akan rubutu zai dan sabit kuma ƙwararre ne akan rubutu tun annabi yana raye aikin da yake kenan ko mun gane ba a raina ilimin sa bane amma shi ba ɗan boko ne mai rubutu ba yanzu kuma aikin na ɗan boko ne marubuta sai aka nemo waye yake rubutu ta annabi yana rayu sai aka ba shi aiki don haka sai na usman ya ba su ai term of reference cewa in an yi saɓani a yi kaza in an rasa yadda za a rubuta har sai da aka je saɓani ya saɓani aka koma wurin shi akan kalmar tabut sai ce ku rubuta da rubutun suwa ne su maula abi huzaifa su ne ɗan makka ba a bi ra'ayin shi shugaban kwamitin ba a nan wajen saboda kuma ana ana so a tabbatar da ƙwarashancin ya shiga cikin ƙwararru ya ce nan biyu kuma abu ɗan masud kuma yana ƙasar kufa ne wannan aikin kuma a madina ake shi da haka ba zai yi kuma ya baro kufa ba akwai aikin da yake musulunci a can wannan zahabi ne wannan tarika ɗin ce to don haka ne sai na usmana ya ba da muhimmanci wajen ya ba wannan duk da bai kai shekarun wancan ba kuma bai kai shi ƙwarewa ilimi ba amma ya fi shi iya rubutu a shahidi ne duk da ɗan adanci ya ja abdullahi ɗan masu amma da yake dattijan malami mutumin kirki ne kuma don Allah ya yi wannan abu yana ganin ya cancanta ne a ilmance ko da kanshi aka ba da labari zahabi ya ambata cewa daga baya ya zo ya nuna cewa ya gane kuskuren shi kuma bai kawo aikin matsala ba bai je yana cewa duk wanda ya karanta Qur'anin da daidai tara ƙarya ne ba na Allah bane ƙarya ne bai taba kan karin wannan don haka mutane da ba su yanzu duk mutumin da ya riga ya kudurce wa cikin shi ya cancanci kaza ku to ne ba shi wato ƙarya ne kawai ko me aka yi ba daidai bane sai ya lalata duka wannan kungiya addinin sai ya bata ta akan wannan sai ya jafi tuntunu da yawa cikin al'umma to da sai lura cewa me yasa ko da ya zama ya fi cancanta ne amma ya zama ne ya lura cewa Allah ya ga damar ya ba wani to ko kai hakuri kai ma da abin da Allah ya baka yana da gaskiya da dinga jawo rigingimu a cikin tafiyan ahalus sunna da yawa akan irin wannan akwai inda yan boko ake bukata to komai yawan ilimin ka na arabiya in baka da takardar boko ba za ka ba za ka yi amfani a wajen akwai inda alarmomi ake bukata komai iya tafsirin ka da kawo istishara ɗinka in baka da haddan nan cikakkiya ba za ka yi amfani a wajen ba tunda kai ba za ka yi alƙalin musabaka ba in ana neman alƙalin musabaka dole sai alarmomi idan idan ana neman wata wanda suka iya fitina ne suka iya tashi hankali to kaga in kai baka taba yin kauranci ko zaman tasha ba tun da ka taso a ustazi kawai kake sai dai kuka dare yayi dare ko kaga ba za ka amfani a wajen so kowa yake akwai inda ake bukatan iri kaza iri kaza kowa na da aikin da zai musulunci a shi shine sayyidina abubakar da umar sun samu falalar bayan kasancewarsu a raye kullum za ka ji manzo Allah ana bada labari cewa kharajtu ana wa abubakar wa umar dakhaltu ana Abubakar wa Umar to haka kuma har a makwanci haka suka sami falalar cewa su ne makwabtan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam qad qad jawara fil jari thumma ala Uthman ma Ali yace sannan ina salati ga Usmanu da Aliyu min sa'iril ashabi walwali wali da sauran sahabbai da sauran mutanen kirki wa na nalat hazzan wafiran min ina inayati shari wannan alfiya ta samu hazzi mai girma na girmamawa da sharhi fasharaha fasharaha al sakhawi sakhawi ya mata sharhi lakinnahu qala fil muswadda thumma udima sai dai da kanshi sakhawi yace ya ya nemi sharhin ya bata bai ganshi ba sharhin nashi ya bata da haka bata kai ga hannun mutane ba yace abin nan wa zainuddin abdurrauf al-munawi sannan kuma munawi shi ma ya mata sharhi al-mutawaffa sanata 13 wa alf wanda munawi ya rasu shekara 1000 eh, da shekara 31 munawi wannan mai faidul qadir sharhin jami'us saghir ko shahararren malamin nan mai littattafai da yawa ya zauna kasar makka ya karantar ya karantar da littattafan hadisi ya fice kusan dukkanin kutubu sita a haramin makka babban malami a zamanin da yake rayuwa zamanin daular usmaniya ta kasar turkiya babu malami kamar shi yau da rasuwan munawi shekara 400 kenan da shekara 8 Allah ya gafarta mai وسماه الفتوحات السبحانية وهي وهو موجود وله نسخ خطية منتشرة قال في بدايته مناوي ينا فدا فكن تفي كتاب إن الألفية المسمى بالدرر السنية في نظم السيرة النبوية lijaddina min qibalil ummahat wanda kakanmu ta wajen uwa domin suna da dangantaka da iraki kakan shi ta wajen uwa azimil fadi shugaban mahaddata zainuddin al-iraki kad ijma'u ala annaha faridatun fi fanniha yace an samu ijma'i akan cewa ɗaya ce tamkar da dubu a fanninta fa'iqatun fi husniha ta zarce masa'a a wajen kyanta tutribu bi sami'iha athqalan tana jiyadda da athqalan wanda yake ya bi sama'iha athqalan wanda ya gaji ko ko yake cikin maye za ta sa mashi natsuwa ta sa mashi nishadi wato nashitu liqira'ati hal kaslan kasalalle kuma yakan ta zai ji karsashi wa ujibul adiba lin tibaiha tana burge masanin adam saboda kyakkyawan zumunta ka annan nazmaha as-sukkaru al-mudhab kamar ka ce waƙen suga ce narkakkiya wanda kawai sai sha a ce wani juice ne mai daɗi aw rashaqu thanaya al idab ko kuma ruwa ne mai sanyi wanda ke ratsa ainihin kafafan haƙori ga mutumin da yake jin kishi ruwa mai daɗi wanda yake aka ɗago shi daga tsakankanin duwatsu ya ce sharaha wa sharaha aidan shekul malikiyyati misra ali al-ajhuri aliyu al-ajhuri babban malamin malikiyyar ƙasar misra wanda ya rasu shekara 1066 kamar shekara 373 kenan shi ma ya mata sharhi wa minhu nuskatun fil zaituniya bi tunis akwai kopi a maktaba ta jami'atu zaituniya ƙasar tunisiya wa nusakhun ukhra da wasu kopi daban wa sharaha akharuna wasu ma daban sun mata sharhi ka sheikh muhammadu tayyib ibn muhammad ibn abdulmajid ibn kiran almutawaffa sanata 1227 wanda shi ya rasu shekara 1227 kamar shekara 212 kenan Allah ya gafarta musu gaba daya wa ghayruhu da shi da wani sadu waɗannan su mata sharhi za mu saurara anan sai Allah ya kai karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk